yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masaurara salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma na FM a Nijar din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Idan muka fada can kuma sai a kasar Ghana kuma za mu iya jin kanmu ko a ji mu ta voa amma a alfa radio ko kuma shafinmu na facebook live ko kuma yanar gizo a voa hausa.com na Usman Ahmad Kabara a cikin shirin sannan kuma Hafsat Maina Muhammad tana tare da ni domin kuwa tana lalubo mana bakin da zamu tattauna da su domin yau zamu yi abubuwa ne kai tsaye saboda haka dole ta lalubo mana su ta waya saboda mai kar mu bar ku a tsaye ba ku ji ta bakin su ba domin ko zamu yi magana ne akan kasuwancin harkar fina-finai inda jihar Kano ta haɗa kai ko kuma take neman haɗin kan ƙasar Morocco domin tabbatar da cewa 'yan fim na Kano na Kano sun sami ci gaba a cikin sana'arsu ta hanyar bunƙasa kasuwancin fina-finan za a ji yadda abin ya kaya sannu a hankali za a ji tattaunawar da zami da tawagar da ta tafi ƙasar ta Maroko. Gani indan ƙauye, gani indan ƙauye ce. daga cikin waƙoƙin da aka rera kenan a cikin fina-finan hausa na kano da aka nan a najeriya wato fim ɗin indan ƙauye wanda kuma wannan jaruma da ta taka wannan rawa wato hadiza gabon tana cikin tawagar da suka tafi wannan ƙasa ta morocco tare da su shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar kano da wasu makamantan hakan sannan kuma in an bi mu a hankali za mu tattauna da su kamar yadda muka ce a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To kafin Hafsat uh, da injiniyoyin su lalubo mana bakin namu da suke tawaga guda ne sai mu ce bari mu shakata da wannan waka. Sorry. In ku gama rai da lafiya kan wai ba za a gansu a rana ba. Hausa ta sanda kokari. Yawa eh, sannu ka dai. Na ga kuna ta lalibi <laughs> eh. in Allah so za mu samu su amma kafin mu samu su din yadda muke so su haɗu gaba ɗayan mm. ya kamata mu ji ta bakin suma mutanen gari saboda kin san a kwanakin baya ko in ce watannin baya an yi ta cece ku ce akan maganar yin wani masana'antar farfajiyar shirin fim a Kano na film village din nan eh na tuna eh aka yi ta tsalle wannan su ce sam wannan su ce mun yadda wannan su eh. ce ba mu yadda ba to eh. karshe dai maganar ta kusa muka shiga lokacin ta sha ruwa a lokacin haka ne to sai kuma ga wannan ta bullo na cewa tawaga ta tafi daga Kano za ta je ta nemi yadda za a zo a haɓaka harkar kasuwancin mm. to dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi da hikima daga kowane ɓangare kafin a iya samun nasara da wani abu da za a yi saboda haka masu sauraron ba za mu basu a baya ba ya kamata kafin su tofa albarkacin bakin su akan wannan eh. shin yaya suke kallon wannan al'amari na maganar bunƙasa kasuwancin fim yaya za a yi a bunƙasa kasuwancin fim haka eh, saboda haka abin da ya kamata ya kenan ah, ina ga ban sani ba ko ya samu wani akan layi ah, ina eh. ga ba mu samu ba tukunna ka san eh, yadda eh, na'ura yake eh, ka san yau da gobe kan yadda yanayin fina-finai suke mm. yanzu a musamman arewacin najeriya mm. wasu da dama oto ga wani ya shigo salamu alaikum Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana kuma daga ina kake kira? Sunana Usman Manika mai Road Funtuwa. To Malam Usman ina gajiya. ba gajiya ya aiki hamsa alhamdulillah to kaji daga ina daga funtuwa funtuwa oh to funtuwa eh. funtuwa ne to hmm. eh. eh eh yawa to ni dai ina gani wannan kasuwanci da na finafinai hmm. gaskiya abu ne mai kyau mhm. sai dai abin da kullum ke kara mai da hausa fin baya hmm. shi ne rashin amfani da al'adun na bahaushe mhm. musamman za ka ga in ana yi eh. eh muna jin ka a ah, to layin shafi to ga wani akan layin ai assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam dawa muke magana to gaisuwa tare da fatan to a ah, to ya dai layi kan yi kana kan layi ko <laughs> eh na ce kuna tare da kabir kwangila zaria a ah, oh, to malam kabir birnin zazzau ya kuke muna fatan kana sauraron mu kuma kana tafi da mu a cikin shirin namu kan bayanin da muke eh, akan hakan fim gaskiya ina ina tattare da ku kamar yanda wanda layin shi ya sauka din nan ya dauko eh, bayani a game da harkan fina-finai eh to gaskiya harkan fina-finai abu ne wanda yake daɗa eh, assasa harshen hausa na'am wato amma kuma ana samun dai dan dan cikas zai ka an kaɗan dai haka ba da yawa ba wani irin cikas wani irin cikas amma da mu muke gani cikas inda ake samu kamar irin su da suke sana'an nan wasu suna zuwa suna dan satan eh, fasahan su kamar mutum ya zai ya kashe kuɗi ya yi bin wani ya je kawai ya zai ya dinga wani tuttura shi ta waya ta waye waye kawai kamar a kyauta a oh, sadaka. sata fasaha ce wannan sosai a ah, laya katse to ina ga yana tunanin eh eh, eh eh to to kin san kin san maganan da yake nan ko a nan kasashen da suka ci gaba zaki ga akwai matsalar wannan mm. a turanci fara shi yasa suke da doka so mai karfi kuwa copyright ba ga wani nan daga oh, plato eh salamu alaikum plato a aiki lafiya lawan laya gida sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga cikin garin Jos. To Malam Kabiru. ya gida ya barka wannan abu da hukumar eh, fina-finai za ta yi gaskiya abu ne wanda ya dace nisa mhm. ka ce haka kuma mun ji daɗi mu 'yan najeriya amma mm. akwai wani hanzari ba gudu ma da usman to muna jin ka wato dalilin shine kamar yadda bayan allah da suke gabata suke magana mm. ni ma ba na sha'awar in ga cewa muna kwaikwayon wa'insu kwance ya sha bamban da nasu abin nake nufi a nan mm. da muke aro wayansu abubuwa na kasar India mm-hmm. da wayansu abubuwa na kasar America. Yanzu mm. mm. ina so a yi tsantsar ainihin Hausa a wadda muke da ita ainihin shiri irin namu. Mm. Ni ko na gani su yi koyi da shi. Ni ko na taba tambaya akan wannan batu da kake maganar da kake yi sai aka ce min ai akwai al'adunmu da suke da alaka suke da kama shi yasa ake dauko wasu ah, ku ba ku kallon shi haka? Eh. Kina ji malama? abin da nake nufi a nan kin ga kowa yana alfahari ne da al'ummar ko in ce kabilarsa da kuma yaransa to ina ganin muka yi namu zai kwaɗaitu wa nan kamar kin ga wanda suka je dinnan kasar su larabawa ne mm. to za su yi sha'awa fiye da ake ce a ran abubuwan da wayansu suke yi mm-hmm. Watan kana nufin sabon sabon ake kenan. To mun gode sosai ka yi gudunmawa eh, sosai. ka kabara yayi wani eh, magana yayi eh. wani magana da uh, da eh, yawancin mutane ke tunanin cewa matsala ne eh. kan ɗauko ko kuma aro al'adun wasu eh, bayan kuma muna da namu eh to ina ga muna tare da shi a fakan ladin ma mun sa mun yi sa'ar zakulu lambar ta shi kai wannan layi ka sai yayi tsada salamu alaikum hello salamu alaikum Wa alaikum salam. Yawwa. Barka da warhaka. Barka dai. Lafiya lau wallahi. Yawwa mana mana mana Usman. Ai na ce duk da yake lokaci sai muka yi ta amfani da mutane su ma su tofa albarkacin bakin su kafin mu lalubo kan layukan suna ta famu wahala. Yanzu dai mun ji daɗi da muka same ka. Yawwa. To da wa muke magana? Eh, ok to bari barin ba wa honorable commissioner to ba shi mi minti biyu da shi sai mu dawo kanka sai mu ji eh. bayanin harkar fim eh eh salamu alaikum salamu alaikum Wa ne Barka eh, To da wa muke magana cikakken suna da mukami. A ke suna na Aminu Mukta dan Amo kwamishinan kuɗi da tattalin arziki na jihar Kano. To dama muna son muji ji za mu ji me ya kai kuma roko a bakin shi a fakan lato amma kuma me ya kai gwamnati ciki he ga har da kwamishinan kudi a can shine dama muka ce to bari a dan <laughs> ba mu ji daga bakin ka kafin mu koma kan shi Malam Ismail a fakan la. To hakika abin da ya kamo wato mun zo neman ah, haɗin gwiwa ne da ita wannan ƙasa ta Morocco ko mm. kuma in ce wasu masu da suke karkashin wannan ƙasa ta Morocco mm. wanda suka shafi wato masana'a ta yin wato shi ainihin kin kenan a mm. daga jin Kano domin mun lura da mahimmancin wannan masana'anta da take. ana ga to layin shi ya daɗi ya daɗi sai sun sake gwadawa kenan mm. to to kalla eh, dai mun ji cewa sun ce sun gane muhimmancin wannan masana'anta haka to muhimmancin da ya kai su kin san a baya shi ma na so in tambaye shi to a baya me ya hana wannan abun maganan duk da yake mun san me ya hana din nan mm-hmm. maganganun da aka dinga yi amma ya aka yi da gwamnati ita ta gamsu ta bari din eh kuma ya aka yi suka shawo kan al'ummar gari da eh. da kan wannan zancen mm, masana'anta saboda an yi suka sosai a lokacin saboda abu ne da ake bukatan duka bangarori hafsat ana bukatar mutanen gari su mm. gane me ake so mm. yawa ana bukatar a gane kuma eh, malamai su gane me mm. ake ciki su yi bayani yan fim din su gane me ake so su yi suma eh. da bai saba ka'ida ba to gane daga sokoto kafin mu abin nan bari mu ji kiran shi kafin a assalamu alaikum daga sokoto To ina ga Sokoto. Yau da ina ga layukan nema gaba ɗaya kenan suke da matsala kenan. Eh muna ta yawon eh, duniya amma kuma. Eh ne ai. <laughs> Eh, to eh, kana muna magana akan yadda kin ga da malamai da mutanen gari. da su masu sana'ar harkar fim ɗin mm-hmm. da, su kansu gwamnati to duka sai an samu fahimta a tsakanin waɗannan mutanen duka mm. rukunin mutane guda samu uh, mutum ɗaya da ya bauɗe to, to an dinga samun matsala to gane a Legas. <laughs> Legas salamu alaikum Amu alaikum salam. To da wa muke magana? Kuna magana da Saminu Galma. To Sani ka ji a maudu'in da muka ɗauko me ra'ayinka? Eh, ra'ayina ina dai fatan masu yin fina-finan na na Hausa. Mm. Ina fatan da lafiya a tashi lafiya. Mm. to mun gode mun gode sosai mun gode eh, ina ga eh, uh, fatan alheri fatan alheri yana da kyau haka eh fata na gari lamiri to yanzu dai ina ga bari okay to ina ga kamar akwai wani akan layi na ga yana ta motsa injiniya na ta motsa baki bari mu eh, gani amma layin yana da tangarda bara mu dai dan shakata Allah hasa to bari mu dan shakata din tunda layika suna ta tutsu da yau eh a baya baya a ka sha gaba masoyi masoya kamas a ina na fi so daga an ya gayya kamas ina raira waka suna shauki masoya in ce cabai ne ayaka ayaka sannan to ai Ahmad Shana kai ma kawai kai kamas tun da layin ma sun yi abin abinda muka lura shine yanzu su injiniyoyi suke cewa ai wato matsalar ba ma na wai wai da muke kira na Morocco bane gaba ɗaya layukan ne suke ta ba da matsala da shigowar wayoyin to mm. to amma duk da haka ai bata ɓaci ba tunda mutanen garin masu ma ai za mu za mu ta bakin su ya yawa za mu yi amfani da wannan damar ne sai mu tattara abubuwan da za su faɗa mako mai zuwa na san a tsanaki ko su za su koma gida su su a mm. fakalla zan iya mu kira su lambobin gida lafiya lau su ne kai waye da ko recording ne za mu tattara su mm. musu bayani sai su gaya wa mutane abin da za su ce akan abin da mutane suka yi korafa korafa a kai su eh, wannan ma daidai ne eh, to ina ga akwai wani alayi ne hello hello hello hello hello to kin ji alwan da suke faɗin kenan eh. hello kin ga wa'annan ma suke kira daga wajen amma ga yanda yake kuna magana da alhaji nuhu na maru ma'ajin kungiyar mahautan lafiya jihar nasarawa najeriya to barka da warhaka ina gajiya ya barka ka dai ya aiki to mun gode allah ka ji dai maudu'in da muka ɗauko me ra'ayinka eh, na ji maudu'i na yau game da shirin fina-finan hausa haka haka me ra'ayinka shirye-shirye na fina-finan hausa akwai kayatarwa kuma akwai ilmantarwa akwai nishadantarwa mm. eh. zan yi eh. magana kan mutane da suke yawaita cewa ana saki al'ada a ɗauko wani aro a yaba mm-hmm. saboda mm-hmm. shi al'ada irin na shirin hausa tsakanin indiyanci da hausa kusan akwai alaka kamar oh. yaya mm-hmm. yawa indiya suna da alkunya irin na malam bahaushe in ka ɗauki fina-finai na farko mm. zuwa yau. India abin da ya kama daga neman aure zuwa aure zuwa surukuta da al'amura an ka shiru ka lura ba sai an faɗa maka ba. Mm. Mm. Al'ada ne da bahaushe. Muna jin ka ai shiru muka yi muna ji. Eh. Al'amuran ya zo zamani yanzu. Za a kashe kuɗi fiye da yake kima a fim in ba an ɗauki al'ada na zamananci ba al'amarin ba zai tafi yadda ake so ba faɗakarwan ba zai inganta ba nishadarwan ba zai inganta ba mm. Mm. baya ga haka game da wannan gidan fin da za a kai niyan fin industry za a yi a oh, kano an hana mm. akwai al'amura da dama wadda na bata wadda malamai da sauran jama'a ba su tsaya a kai kaman wannan sun ja sun jajarce ba wannan harka ne na cin abinci mawaka suna samu masu shirin fina-finai ma suna kokarin samu abin da za su yi aikin mm. yana samuwa to yanzu gashi an koma Morocco eh. saboda haka fatan mu shine jama'a su fahimci yanayin al'amuran da mm. ke tafiya mm. don akwai cin gaba a ciki ba a ce ba kuskuri ba amma akwai cin gaban ya fi kuskurin yawa mm-hmm. <laughs> to to wannan duk suna cikin tambayoyin da zamu ji su ma abakan Allah sun yarda da abin da <laughs> kace yana kai mu juma mai zuwa amma bara mu gurza ya eh, Kaduna eh bismillah eh mm. Kaduna salamu alaikum to amin amin amin alaikum salam me ra'ayinka game da me eh, sunanka kuma menene ra'ayinka game da maudu'in mu oge <laughs> oge <coughs> sunana hayama azumi da kanya karamar kuma kaburu a nan jihar Katsina mm-hmm. Mm-hmm. to muna jin ka ga wannan gyaran da ake gaskiya yana da kyau saboda wani lokacin za a ga mutane suna bidiyo za a ce ana ƙara fito da al'adun hausa amma wasu za a gani wasu al'adun ne suke arewa na daban hmm. haka eh to ya kamata a gyara ma magana ya mai asin da kan ya karamar kuma kakuru to mun gode to mun gode sosai na so in tambaya ka bara in eh. ce in ce shin wannan al'adan da ake arowa na kasashe daban-daban musamman na india mm. shi zai hana a uh, gina watan kamfanin fim wanda ake eh, dai so a yi a eh, Kano shi ne eh. dai zai hana shi ne dai babban cikas inda mutane suke ganin shi ne a yi shi sa cikin jin ke maganan cewa idan aka samu fahimta tsakanin mutanen gari mm. malamai mm. 'yan fim da su kuma gwamnati mm-hmm. to shi ne za a zauna a teburin shawara mm. misali bari baki wani misali da afaka ya fara bani jiya da muna tattauna da shi eh. kafin yau da muka Allah bai nufi yanzu mu eh. samu shin ba eh. misali yake maganan cewa a ai akwai manya-manyan hotel-hotel a duniya kasashen turawa kuma ga su can a maka amma kuma ai ba iri ɗaya bane tsarin daban amma sunan ya riga ya zama suna mm-hmm. misali in ka ce ga sunan sunan hotel ɗin nan Hafsa to ai suna ne kawai kila sai ai hafsa guda dubu a duniya kuma daban-daban su da tsarin sa to to maganan kenan to to mm-hmm. to abin da yake faruwan kenan kamar yanzu ai ke daban mm. wata hafsa halinta daban amma kuma sunan ku daya eh. to wannan misalin ya ja hankali na sosai yace to kamar misali film din the message da aka yi yana eh, bada eh, misali yake to a ah, to wannan ba sai ce to ai kaga film village ne wannan mm-hmm. tunda yace kaga ba ai ba ka aba bace amma an yi ta gata nan ka gani amma ta me aka yi ta kwalin da mm-hmm. za ka ci ta gaske ce. Haka. haka kuma za ka ga har yau har gobe da har yanzu fim ɗin yana cikin wanda suke eh, yana faɗakarwa eh to to maganan kenan to saboda haka wannan duk bayanan da suka yi Hafsa mu tattara su sai mu gabatar musu da shi domin na gaya muke mako mai zuwa nan za su koma Kano in suka koma sai mu samu eh, su a mu kira su a tsanaki mu <laughs> shiga mu tattauna da su to bari mu ɗau wani akwara da kila kafin mu rufe salamu alaikum Barka da war haka daga kwara. Barka eh, dai. Eh, daga kwara, eh, barka ka dai malama. Eh, mm. Da farko dai kuna magana da Jallo Garba a Jina mai Bulawus da kayan wuta kala-kala daga nan kwara. To. Mm-hmm. A gaskiya wannan sana'a ta tana tanai mm. musamman ma sana'a ce wadda tana duk da yake dai akwai kurakurai tsare da gaske eh. mana ganin tana a kuma da ba da nishadi eh. ne gaskiya irin abokina da ya bugo Usman manika manika eh ah, manika eh. mai ruwa ah, hmm. aro aro wasu al'adodi na waɗanda ba na ba yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke ganin a gyara ba mhm. to za mu gaya ma su a afakalla mun hali eh. Eh, aro wasu al'adu aro al'adu eh. aro al'adu ya kamata a ɗan gyare to bara mu garza ya to mun gode sosai mun gode sosai ya kamata mu garza ya eh salamu alaikum ka tsina ne ko ne tsina ina ga salamu alaikum amin wa alaikum salam barka da aiki yawa barka dai da wa muke magana a suna na sanin shaga kofar kaura katsina to malam sani to malam sani to da kai zamu rufe amma ka takaita mm. bayani <laughs> eh muna jin ka ni ina ni ina ga game da shi wannan gidan fina-finai da ake magana cewa za a yi masa a Kano mm. to ni ina gaskiya kamar gida ne na holewa kawai za a yi masa to ai kai ya ka fahimci menene a tunaninka gidan yaya gidan yake a tunaninka ba ni hoton san gani eh, Eh, gida ne misali za a yi musu wanda ake magana cewa na gina ana ainihin shi shirye-shiryen fina-finai. Eh sai su tattare? Kana ga za su tare ne a ciki? To za su tare mana a wurin. To barin gaya maka yadda Film Village yake a duniya ban san na can da za su yi ba amma yadda Film Village yake kaji an ce Film Village kawai suna ne an ce ƙauyen shirya fim. Abin da ke faruwa shararren fili ne da aka sassatin abubuwa aka giggina gidajen karya da kwalaye da katakwaye. da tarkace in za a yi fim sai a zo da kyamarori a dauka sai a ka ga layi guda amma ta bayan shi duk fanko ne eh, idan suka gama aikin suka gama sai su rushe sai ka ga ya zama fili sai a rushe sai ya zama fili a nan fa haka muka sani a je a yi wani abu daban idan akwai wani fim din da za a yi sai a sake saita wani abu sai a ce bari a yi garin Kano a nan yau ko kuma gobe wani azai a yi zazzau a nan haka ne fim village yake to kila yan fim suna bukatar su yi muku bayani kila ku fahimta ne ko mm. to gaskiya abin da ya kamata kenan ya kamata a ce su yan fim din sun kara wayewa eh. su al'umma kai ba mm. na yadda da kai a nan ka eh, eh, to mun gode sosai da gudunmuwar ku wallahi ai kun yi magana mai kyau ai ah, alhamdulillah suna fahimtar abu wallahi to su yi haƙuri masu sauraro da duk wanda ya so ya ji murya afakalla da 'yan fim ɗin da suke wajen mm. mako mai zuwa in allah ya so ya yarda za mu lalibe su a tsanaki mu ɗauka kuma mu zo mu saka muku ku ji duk wannan maganganun da muka yi za mu gabatar musu da ita a madadin ku yanzu kan a madadin Hafsat Maina Muhammad sai kuma Daniel Brown da bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr <laughs> kin ke kallo da me to to zai mu ce na manta sunan shi magal da ce to eh. ni dai Usman Ahmad kamar ne nake cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC <laughs> to Allah za ya saka maka in ka zamo mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake